akwai ruwa mai sanyi amma ba sai da ba sai mata saboda eh saboda yo saboda mu eh, mu ya kudan da muke mu ya da muke mu saboda eh. su muke yi kai kana da kasan shi haka murmu da kai ka ce ba ka sai da maza su mata alhaji sai ruwa za kai ko ko ruwa za ka ya ka ga masallacin a ni kallon da nake wannan ka sauna abin Allah ya gani abin da gidi mai da ka a Allah ya ga abin da a ba da ba haka kake ba sai lamarin da alhaji kai wallahi dan dai muna alhaji sai ruwa za ku ko ko a'a wa'azi za ku mini ruwa mu muke so ba ni sai da maza sai da mai ta na ni da ba kudi ba ba da ruwan ma wai gina ma wasu irin wasu irin mata amma na ga wanda kan gurfi da a wata mai sanyi yau

Eh, za ka iya gaya me yasa za ka ban ruwan ai mu muna yin budarin tawo da ku ai muna ai mu muna da mu a gari kai Allah sai ma har ka burge ni Allah kuwa eh mana ai ni na son mutane da dan waye irin mutane kamar kuwa haka yan mata kawai ki mun irin wannan naku na yan mata ko ni ba akwai shi cikin wannan ta To zan iya ta awa uku in kamu. Allah fa. ruwa ma ni ah, mana. Allah fa. Eh mana. kike so. Na san ka iya. An gama kwantar da Ai da kuɗi kike so. na so. ka samu ai mun dina ku ai jarin kare oh. kirga ba ka ba bani kawai haka mun yayi Allah to mu ya ba mu gani mu eh, kula mu ne kana ya bari ka ba mu masala kike nan ba ba kun san mu ba dole ba mu ai mu insha Allah fa inda inda muna nan eh. a fata da hankali to shikenan ko da Allah ko da Allah eh? ko ah. je dai har ka kare dawo in ka dawo gobe ka gane ko ka san yau na farin su mu ba shi da dare haka ka dawo za mu ai ke man da na ka san ka dan burge burge za ka zo da ka zo da yan kuɗi masu yawa gane ka gane